فان كان لكم كيد فكيدون to idan kuna da wata dabara da za ku iya gujewa azabar Allah to ku yi min dabarar mana